لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام wa rahmatullahi wa وبركاته yau insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin wannan sura suratu fustilat aya ta 37 inda Allah madaukakin sarki yake bayani akan cikan ikonsa da kuma halittan da yayi da wasu abu ma wanda yake ba dan adam ba wanda kuma ɗan adam yake ganin su su ne kamar dare da rana da wata da kuma eh, dare da ini da wata kuma da rana duk da kuma girman waɗannan halittu ba su cancanta a bauta musu wanda ya cancanci a bauta ma shi wanda ya samar da su na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا لله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار عمن يأتي يوم آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك له مغفرة وذو عقاب أليم yana wato mai jan hankali ga bayinsa da kuma halittarsa da ikonsa mai karfi yake cewa wa min ayatihi yana daga cikin alamomi da suke nuna cewa Allah maɗaukakin sarki shine ya cancanci bauta kuma shine mahalicci shine al-lailu wan-nahar dare da rana ma'ana da yanda suke jujjuyawa wannan ya zo sannan kuma ya shuɗe wannan kuma ya shigo to wannan ba kuma yake nunawa ba illa cikan ikon Allah maɗaukakin sarki Haka nan wa shamsu da rana wal kamaru da wata wanda su kuma ya ɗaura su a sama suka zamanto su ma aya na ayoyi ne yayin da ya tabbata cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna shamsa wal qamara ayataini min ayatillah cewa lallai rana da wata wasu ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah an ce aya ma'ana alama wacce take nuna wato cikan ikon mahalicci kuma shi wanda yake aikata abin da ya so ne don haka ya halicci dare da duhunsa sannan ya halicci ini da haskensa kuma suna jujjuyawa ɗaya yana maye gurbin ɗaya hakanan ya halicci rana da abin da ke cikinta na haske sannan kuma ya halicci wata shi ma da abin da ke cikinsa wato na haske wanda in an tattara su gaba ɗayansu da dare da ini da rana da wata su ne suke nuna shekaru da kwanaki da watanni da su ake wannan kirgen na shekaru da kwanaki da watanni domin ba don haka din ba ba za a gane shekaru ba ba za a gane yawan kwanaki ba to amma ana cewa kwana ya cika ɗaya idan dare ya shuɗe ini ya zo ana cewa kuma wato wata ya cika idan kwanakin watan suka ƙare ana cewa shekara ta cika idan rana ta kewaya ma'ana duniya to wannan duk yana nuna cewa ba haka kawai waɗannan abubuwan suke ba ba wani abu da yake haka kawai da zai dinga motsi yana juyawa da kan shekaran kansa ya dinga yin motsi haka kawai inda haka ne da sai a sa agogo da ake saka shi sai ka siya a kasuwa ba sai ka sa shi batir ba zai dinga aiki da kanshi to amma kaga sai an sa mishi abin da zai dinga motsa shi kuma sai da aka aka aka kera shi aka mishi hada hadi kina ashe rana da wata ma da suke juya ba haka kawai suke juya ba akwai wanda ya samar da su duk abin da ka gani akwai wanda ya samar da shi to duniyar nan Allah ne ya samar da ita to shi yasa ya zo ma cikin hadisi cewa la tasubbu al-laila wan nahara walan nahar kada ku yi zagi ga ini ko dare hakanan kada ku zagi rana ko wata hakanan kada ku zagi iska fa innaha tursalu rahmatan liqaumin wa azaban liqaumin domin ana aiko ta rahama ce ga wasu mutane azaba ce kuma ga wasu kamar mutanen annabi hudu iska ta zama musu azaba da Allah ya aiko da iska ta halaka su fa arsalna alaihim rihan sarsaran في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا sannan sauran kuma al'ummomi yayin da Allah zai saukar da ruwan sama kan aiko da iska ta zama rahama Allah ya ce wa min ayatihi annahu an yu'rfila riyaha mubashshirati wa liyudhiqakum min rahmatihi sai ya ce riyaha mubashirati wanda suke masu albishir saboda haka iska tana zuwa rahama ga mutane a kamar yadda take zuwa kuma azaba ga wasu mutane da Allah madaukakin sarki yace was wala la tazudu li shamsi wala lil qamar dan haka kada ku yi sujjada ku bauta ma rana haka nan kada ku yi sujjada ku bauta ma wata su ba abun bauta bane amma dai wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna ku bauta ma shi wanda ya halicce su wato shine Allah madaukakin sarki shi kadai inda har kun kasance wato masu bauta ne gare shi shi kadai Allah ya ce fa in istakbaru idan suka ki su ta Allah da bauta Allah yana ga ma annabin sa kenan sallallahu alaihi wa sallama cewa fa in istakbaru idan suka ki wato su yi sujjada din su yi bauta ga Allah su tsaye da bauta ga Allah shi kadai Allah ce fallazina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amuna wadanda suke can wajen Allah mahalicin su ma'ana mala'iku kenan sune fallazina inda rabbika su suna yin tasbihi suna masu tsarkake Allah madaukakin sarki suna masu kadaita shi da bauta bil wan-nahar dare da rana wa hum la yas'amuna kuma su din ba sa kosawa ba sa kosawa da bautan Allah madaukakin sarki saboda haka mala'iku suna sujjada suna tasbihi dare da rana ba kosawa da haka koda ma bayi sun ki wannan ba zai rage Allah da komai ba su ma kuma mala'ikun da suke yi wannan ba zai ƙara Allah da komai ba ya kamar yadda Allah yake fa in haula biha haula'i Kalna, wakalna biha qauman laysu biha bikafirin idan waɗannan sun bitince sun kafirce to mun rataya wannan ɗin da wasu waɗanda su ba za su bitince ba ba za kuma su kafirce ba sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa min ayati har ila yau dai daga cikin ayoyin Allah waɗanda suke nuna cikin ikonsa shine annaka taral arda khashi'atan zaka ga ƙasa ta bushe wannan shine khashi'a domin al-khushu nuna nutsuwa Bushe wanta kamar nutsuwa ne ma'ana ta bushe ta zama abar tausayi kamar yadda kafin saukar ruwa ƙasa za ta bushe Allah ce fa'ida an zanna a dai halma'a idan muka saukar mata da ruwa ihtazzat warabat sai kaga ta bunƙasa kuma ta yi kyau ta yi yabanya sai kaga ta kyau ta yi yabanya don haka wato wannan saukar ruwan Allah maɗaukakin sarki kuma shi ne ke saukar da shi ga ƙasa sai Allah ya ce innal ladhi ahyaha la muhyil mauta lalle wanda ya raya kasan nan da saukar da ruwa har ta zo ta yi kyau ta sake rayuwa domin ruwa yana raya kasa to haka nan Allah madaukakin sarki shi zai raya mutane bayan mutuwarsu Allah ya yi misalin kasa da wato dan adam domin kamar yanda ƙasa take bushewa haka ɗan adam yake mutuwa ya koma ga Allah kuma cikin ƙasan ake saka shi to Allah madaukakin sarki yanda yake wato asalin raya ƙasa haka nan zai raya dan adam dan adam zai tashi Allah zai raya shi ya Allah yace innahu ala kulli shay'in qadir lallai shi mai iko ne akan komai yana aikata abin da yaso ya Allah yace innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina lallai waɗanda suke wato asalin karkacewa ga ayoyinmu al-ilhad ma'ana yanayi yanayi ne akwai ilhad ne kamar yadda ibnu abbas yake cewa sanya zance inda bai dace ba kamar misali yanzu mutum ya ɗauko sunayen Allah maɗaukakin sarki ya canja musu ma'ana wannan ilhadi ne wannan ilhadi ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ah, walillahi al-asma'ul husna فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذل الذين يلحدون في أسمائه شو الله شيء كده كاوا وان سنايه كروكي شي waɗannan sunayen waɗanda suke kiroƙonsa ma'ana suke kirkita sunayensa Allah yace ce ka rabu da waɗannan kenan wannan nau'i ne na ilhad sannan akwai nau'i na ilhad ma'ana shine na mutum ya canja ko shari'ar Allah ko hukuncin Allah ko ƙaryata ma abin da Allah ya saukar wannan ma ilhadi wannan shi ma ilhadi ko mutum ya kore cewa babu abin Allah ba abin bauta bane to Allah ya ce duk dai masu aikata wannan nau'i na ilhadi shine kafirci da sauransu Allah ya ce la yakhfauna alaina ba sa buyan mana Allah mana ce na Allah yana nuna cewa muna sane da su kuma mun san abin da zamu aikata da su za mu musu mummunan azaba wannan kamar tsoratarwa ne la ya fauna alaina shi yasa Allah madaukakin sarki a gaba yake cewa afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah da wanda ake jefa shi a wuta ranar tashin alkiyama da wanda zai zo ranar tashin alkiyama shi kuma kubutacce ba a azabtar da shi a wuta ba waye yafi alkhairi lallai wanda ba a jefa shi a wuta ba aka kubutar da shi daga azaba din nan shi yafi alkhairi ba sa taba zama daya Allah ya ce faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz lalle wanda ya shiga aljanna ya daidai da wanda aka azabtar da shi dan haka kenan ana nuna cewa masu ilhadi din nan in suka mutu akan ilhadin nan lalle za su auka cikin azabar Allah kenan ilhadi kafirci ne sai Allah ya ce i'malu ma shi'tum Ko ku aikata abin da kuka so wannan ba wai umarni ba ne ba ana nufin mutum da abin da ya ga dama ya aikata din ba ne wannan kamar gargaɗi ne tsoratarwa ne kamar yadda ya tabbata cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na cewa inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwati ula idza lam tastahi fasna ma shi yana daga cikin abin da mutane suka riska na daga zancen annabawa da suka gadar na farko in ba ka jin kunya ka aikata abin da ka zo kaga wannan ba ana nuna cewa fa mutum duk abin da ya so yayi bane a'a wannan gargadi ne ma'ana ka aikata abin da ka so kuma zaka ga sakamakon haka kamar irin wannan yana nan da yawa a cikin alkur'ani kamar yadda Allah yake cewa fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ba wai zabi aka bayar ba ba wai zabi bane a'a gargadi ne kamar yadda uba zai ce ma dansa mai saba mata. je ka kai abin da ka ga dama yana nuna ya ba shi dama ne me yake nunawa ya nuna shi wato kai za ka ji ka ga abin da zai biyo baya ko don haka kamar irin wannan saboda haka ba wai yana nuna cewa i'malu ma itin ku aikata abin da kuka so wai lafifi bane wani wanda bai fahimci alqur'ani ba wanda ya jahilce zai ce alqur'ani ma yace da abin da ga dama kai to wannan jahilci amma wannan salo ne na gargadi ko a cikin kowane harshe kuma akwai irin wannan kowace al'umma suna da yanda suke faɗa in gane ko kamar yanzu yanda muka bada misali uba ya ce ma ɗansa to da abin da ka ga dama ka je ka yi ma'ana ya ba shi lasisin cewa ta abin da ya ga dama yi ne a yana mushi gargaɗi ne cewa ma'ana za ka shiga cikin ko za ka jefa kanka cikin hatsari shi ne i'malu ma shi ito innahu bima ta'maluna basir lallai shi Allah madaukakin sarki fa mai gani ne ga abin da kuke aikatawa ba abin da yake buyan masa sai Allah maɗaukacin sarki ya ce innal ladina kafaru bil dhikri lamma ja'ahum wannan nau'i ne na ilhadi wanda suke ƙaryata ambato lokacin da yazo musu shine alqur'ani yayin da alqur'ani yazo musu suna karyata shi sune kafirai sai Allah ya ce wa hula lakitabun aziz a nan ba a ba da amsar ba ma'ana kafaru bi dhikri lamma ja'ahum Allah zai dandana musu azaba Allah zai dandana musu azaba sai Allah ya ce wa innahu kitabun aziz kuma lallai alhalin shi wannan alqur'ani din wallahi Allah yana cewa littafi ne wanda yake mai girma littafi ne wanda yake mai buwaya daga cikin buwayarsa shine la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi babu wata barna da take shigo ma littafin shi alkur'ani kenan ko gaba gare shi ko bayan shi ma'ana ba wanda ya ita ya shigar da wani abu na barna wanda ba qur'ani ba cikin alkur'ani yasa duk yanda mutum yayi kokari ya jefa wani abu na alkur'ani wanda ba alkur'ani ba cikin alkur'ani bai karfansa. kama daga zubin alkur'ani din ne in an ce zubi kaman wato yanda kalmominsa sa suke ko kuma ma'anarsa ne ma yadda asalin ma'anarsa take wani ya yi ƙoƙarin juyawa wannan ma'anar ba za ta karɓu ba kamar masu fassara alƙur'ani da ra'ayinsu to shi yasa ba zai taɓa karɓuwa ba ka ɗauki misali guda ɗaya allah maɗaukakin sarki yake cewa eh, marajal baharaini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marja. me al-bahrain a ƙararan ka ɗauki fassarar bahrain me bahrain teku guda biyu ko Allah ya ce marajar bahrain ya tafiya Allah ya cuɗanya tekuna guda biyu suna saduwa a wani lokaci ko baina huma barzakhun la yabiyan amma akwai wani abu da ya raba su da ba sa ba ɗayan baya rinjayen ɗayan sai ce ya kharuju minhum al-lu'lu'u wal marjan daga cikin tekunan na ake cire wato waɗannan abubuwa masu daraja masu kima kamar lu'ulu'u da marja wannan shine hakikanin fassara sai wani ya dauko wata ma'ana daban sai ya ce al-bahrain ana nufin aliyu da fatima sune bahrain yaltaqiyani suna saduwa sai kuma al-lu'lu'u wal marjan hasan da husaini sai su fito daga cikin su kaga wannan wanda ya kawo wannan ma'anar kaga ilhadi ne kaga qur'ani ba zai dauki wannan ma'anar ba saboda ma'ana ce ta barna ta a za a yi a ce abinda ake nufi da bahrain aliyu da fatima wanda waɗannan ayoyin an saukar da su tun kafin a yi aurensu ko to kaga babu ma babu ma babu munasaba da za a hada wannan da wannan to kenan alqur'ani la ya'tihi al min bayni yadayhi barna ba ta taba shigowa ta alqur'ani ko ta hanyar zubin ko ta hanyar ma'anarsa ko ma ka ɗauko wani abu daban ka jingina ma alkur'ani yasa yana daga cikin kurakurai da za ka ga wasu suna yi sai su ɗauke halin abin da suke kai na wani yanayi ko wani tafiya sai su ɗauki wata aya ta alkur'ani sai su ɗaura ta ba wannan take nufi ba in kana so ka fahimci Alƙur'ani ka koma ka duba alkur'ani za ka ga aya da take fassarawa kaga aya da take fassara wata aya ko kuma ka koma cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga zancen shi yana fassara ayoyi ko kuma ka goma cikin maganganun magabata amma ka kawai mutum a karan kansa sai dauko wasu ayoyi kawai sai ba su ma'anar da yake so to wannan alqur'ani bai daukan wannan shine la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi sabanin wasu littattafan kana iya jefa musu abin da kaga dama amma alqur'ani yau da zaka canja wasali guda daya wasali kawai da za a ce ga wasali ɗaya fata ne ka dawo da shi ko kisra ko wani abu guda ɗaya to ba zai shiga ba domin Allah ya yi alkawarin tsare littafinsa haka ba abin da zai shiga cikinsa na barna ce tanzilun min hakimin hamid lallai abin saukarwa ne daga alhakim shine wanda yake mai cikar gwaninta cikin zancensa da ayyukansa alhamid wato ba shi bane mai godiya din wannan ma'anar shi ai mahmud abun godewa fa'ul ne bi ma'ana al-maf'ul saboda haka Allah shine abun godiya da har ya saukar da wannan littafi wanda ya zamanto shiriya ne ga bayin Allah madaukakin sarki Allah ya ce ma yuqalu laka illa ma qad ƙila li rusuli min qabli Allah yana haƙurtar da manzo ne sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma yuqalu laka ay min ba za a gaya ma wani zance na karyatawa ba face sai irin abin da aka gaya ma manzannin da suka gabace ka da haka duk abin da za ka ji ka yi haƙuri domin duk abin da za a gaya ma an gaya ma wanda suka gabace ka da suka zo da saƙon Allah su ma tun daga annabi Nuhu har zuwa kan annabi Isa annabi Isa ya ce sihir ya zo da shi ko banu Isra'ila suka ce haza sihirun mubin shine kuma wanda yake dabda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi nuhu kuma mutanensa suka ce ai huwa majnun sai ce ai mahaukaci ne yana faɗan wasu maganganu waɗanda suke ba daidai ba yana kawai tunani ne ya faɗa to haka aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa tahir suna cewa 'Tahin'! suna cewa majnun suna cewa mashur ce duk abin da za a gaya ma abin da aka gaya ma wanda suka gabace ka ne daga annabawa saboda haka kada wannan abin ya dame ka kada wannan abin ya dame ka ya makunci a cikin zuciya ka yi haƙuri shi Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wa la tasta'jil lahum duk abin da aka gaya ma aka gaya ma an riga an gaya ma wanda suka gabace ka inna rabbaka lahu maghfiratin lalle ka Allah madaukakin sarki ma'abocin gafara ne ga waɗanda suka faɗi wannan abin idan suka koma suka tuba Allah yana karɓar tubarsu ai da yawansu waɗanda suka faɗi wannan zantuttuka din, irin su wato suhail ibn amr irin su ah, khalid ibn walid da dai sauransu wanda daga baya kuma suka musulunta kuma musuluncinsu ya kyautata ai Allah ya gafarta musu Allah bai sake kama su da wannan maganganun da suka yi ba shine inna rabbaka labu maghfiratin lallai ma mahalicinka ma abocin gafara ne ga duk wanda ya furta wani abu mummuna akan ka yazo ya koma yayi nadama ya tuba to Allah zai gafarta masa haka nan kuma shi Allah ɗin zo iqabin alim mai uƙuba ne yana azaba wacce take ne raɗaɗi ga wanda kuma bai tuba ba wanda bai tuba ba kuma Allah maɗaukakin sarki yana mushi tsananin uƙuba wato in ya ci gaba da wannan abin da yake akai na kafirci to lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci alqur'ani da tsarinsa da kariyarsa sai kuma Allah maɗaukakin sarki wato eh, ya ja hankalin waɗanda ba su yi ba da gaskiya da shi ba shi ne suke cewa ai ƙur'anin nan da ma da wani yare aka saukar da shi kuma da an saukar da shi da wani yaren za su ce ai ba larabci ba ne za su ce ba larabci ba ne ai larabci ya fito an saukar da shi da larabci ba su ba da gaskiya da shi ba tun da yaren su ne suna ji shi ne Allah maɗaukakin sarki yake wato jan hankalinsu a kan haka na walau ja'alna huku anan a jami'an da kwallo laula kusilat a yato a jami'in wa arabi wulhuwali lalina amalu hujan wa shifa فلا يؤمنون ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ربك بظلام Allah madaukakin sarki ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan lakalu laula fussilat ayatuhu idan da mun saukar da alqur'anin nan da harshen da yake ba larabci ba shine a'jami to ai da za su zo su ce laula fussilat ayatuhu da an bayyana mana waɗannan ayoyin an gaya mana me yake nufi to sai Allah ya saukar da larabci kenan ashe hujja ne a su tunda sun ce ai da an saukar da shi wato asalin a ajami kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamina faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin ai Allah ya sani ce inda mun saukar da Qur'anin nan da wani harshe ba larabci ba har yazo ya karanta musu wannan to ba za su ba da gaskiya ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya saukar da shi da wannan harshen na larabcin kuma inda a ce Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi da luga da ba ta larabci din ba za su ce to ai wannan baran harshe ne ba irin namu ba to sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu da shi da wannan harshen nasu din sai Allah ya ce a ajamiyun wa arabi wannan zancen ana danganta shi gare su cewa su din suka ce me yasa ba za a saukar da wani bangaren shi larabci ba wani bangaren shi kuma da harshen da ba larabci ba ma'ana suna cewa idan aka yi haka to da ya fi musu to shi ne Allah yake cewa ajamiyun wa arabi ya za a haɗa zancen larabci da wanda ba larabci ba ai bai zama abu ɗaya kul Allah ya ce ma sa ka gaya musu cewa huwa shi dai wannan alƙur'anin lillazina amanu hudan wa shifa ga wanda suka ba da gaskiya da shi ɗin shirya ne kuma wato waraka ne da Allah maɗaukacin sarki ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin kaga yana nufin wannan rahama din ta alqur'ani da waraka ga waɗanda suka yi imani ne da shi kadai wanda bai imani da shi bai zama masa rahama bai zama masa shirya. sai wanda ya bada gaskiya da shi yasa nan Allah ya ce qul huwa amanu hudan wa shifa haka nan Allah ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri wancan ya zo a dunkule amma shifa din lil ladina amanu ga wanda suka bada gaskiya da shi ne kuma alqur'ani lalle waraka ne Allah ya ce wal ladina la yu'minuna fi adanihim waqr wadanda basu bada gaskiya da shi ba kuwa ba sa fahimtar komai na alkur'ani domin kunnuwansu kama an toce shi da dalma da haka duk abin da yake na bayani na alkur'ani ba sa fahimtarsa ko an karanta musu ma ba sa gane shi da haka yana zama ga muminai ne shine warakar kamar yadda Allah ya ce wala yazidu walimina illa khasara sai Allah ya ce ulaika dauna min makanin ba'id su waɗannan kafiran za a kira su daga waje mai nisa ma'ana za a jefa su a cikin jahannama ta yanda za a dinga musu kira wanda yake mai nisa ko kuma a'a wannan alƙur'anin in an kira shi in an yi kira da shi wato kamar yadda kake kiran mutum daga nesa baya jin abin da kake faɗa haka kafiran nan suke jin Alkur'ani ko da ka kira su da shi daga kusa domin kunnuwa su sai riga sun toshe Allah ya riga ya batar da su wasu ka ce a ranar tashi alkiyama ne za a kira su da sunaye mafi muni to sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wa yi na Musa alkitaba fakhtulifa fihi ai haƙiƙa mun ba annabi Musa littafi kamar yadda muka baka littafin nan sannan uktulifa fihi ai aka ƙaryata shi kuma aka ƙuntata ma annabi Musa aka musguna masa to kamar Allah yana cewa kai ma mun baka littafi yanda aka karyata ka aka karyata annabi Musa da muka bashi a taura Allah madaukakin sarki yace ah, wala qad atayna Musa al-kitaba faktulifa fi walaula kalimatun sabaqan min rabbika idan ba dan hukuncin Allah madaukakin sarki ba wato na cewa sai ranar tashin alkiyama zai yi hukunci tsakaninka da su akan wannan littafin da ko biya da Allah ya halakar da su da an gaggauta musu azaba to amma Allah madaukakin sarki yayi alkawari ma annabin sallallahu alaihi wa sallama cewa ba zai halakar da waɗannan mutanen ba har sai ya hada shi da su ranar tashin alkiyama amma in ba haka ba ƙaryata wanda suka yi da littafi da Allah ya halakar da su gaba daya shi yasa kamar yadda Allah yake cewa wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalun musamman shine kaman wannan walaula ajalun musamman laja'ahumul azab in ba dan wannan ajalun musamman lokaci da Allah ya iyakance na tsaya tsayar musu da hujja ba ga ka ga su a gaban Allah madaukakin sarki to lallai da Allah ya tafiyar da su gaba da yawa amma Allah ya riga ya zabi lokacin da ya ga dama yake so ya kafa musu hujja ma'ana ga ka ga su ga dukkanin al'umma Allah ya hukunci a tsakaninsu kamar yadda Allah ya ce ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ida akwai wani lokaci da Allah ya iyakance da ba za su iya kauce ma wannan lokacin ba to sai Allah madaukakin sarki ce wa innahum fi shakkin minhu murib lallai suna cikin kokonto suna cikin dimuwa daga wato abin da aka zo musu da shi na alqur'ani da haka hatta su din ba su da tabbaci sai Allah madaukakin sarki ce man amila salihan fali nafsihi wanda ya aiki kyakkyawa yayi makansa ne domin ne amfanin wannan aikin kyakkyawan ba wani za a rubuta ma ba shi za a ba kuma yana daga cikin mafi kyawawan ayyuka yin imani haka wanda ya imani da Allah da annabinsa sallallahu alaihi wa sallama to wannan lallai kansa yama domin shi za a ba ladan aikin da yayi wa man asaa fa alaiha wanda kuma ya munanta aiki ya yi mummunan aiki ya karyata annabin Allah to wannan shi ma fa'alaiha kansa ne wato za a rubuta ma wannan aikin wa ma rabbuka bi zallamin lilabid lallai Allah mahaliccinka ya zaluntan bayinsa ba mai zaluntan bayinsa bane Allah bai zaluntar bawansa inna Allah la yazlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum limuna mutane su suke zaluntar kawunan su saboda haka zamu zakata a waɗannan ayoyi insha abin abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk